Bismillahi Rahmanir Rahim a zatona kashi na shida. Nabita da kallo kafin na square na fara tsalle a kan kujera. Ke matar yaya, sai ki ce kin kusa sauke mana bebi. Ta yi sauri ta ja riga ta kasa, tana harara ta kasa-kasa. Ni kada ki min wani ihu a nan dan mayin taka hakkin hango abin da ko wata uku bai rufa ba. Na daga mata gida ina dariya. Haba mata, kada ki underestimating ɗina ta wannan fannin. ta shafa cikinta tana murmushi ku dai taya mu da addu'a kawai Allah ya sa mai tsayawa ne murmushin tsokana kan fuskar ta ya disa shi sau biyu tana yin barin ciki likitoci sun ce mahaifarta ba ta da karfin da za ta ɗauki ciki ne saboda haka aka yi mata daurin mahaifa na dafa kafaɗa ta ina murmushin reassurance na ce da yadda Allah babu abin da zai faru za ki haifo mana mu lafiya kalau in samu takwara hakan ya sa ta saki dariya a tausashe ni kuma na yi murmushi ta ce mu je yasira ta fara danno min flashing Dariya dai tare da ciciba kwanne da ta saka abincin da ta ajiye mana, muka fita. Yasira ‘yar babu Adama kanwar mama ce, su hudu ne a wajen su baƙo duka mata. Inna Talatu ita ce ta farko, tana aure a Damaturu, sai mamana, iya Lami da Adama, su dukansu suna nan gashuwa. Yasira, ni, Sailuba, Mawu ƙanwar Sailuba, da Lawisa kanwar Yasira, duk tare muka taso da su. Kusan da sa'annin juna ne mu. Yasira a shekara ɗaya aka aurar da ita da Sailuba. yanzu haka tana da yarta Hafsa. Gidan Yasira muka fara zuwa, a shirye muka same ta tsafta na jiran mu. Bayan mun gaisa da yin yar hirar yaushe gamu, muka ci abinci daga nan muka sake fita. Gidan iya lami da ke unguwar su Yasira muka fara shiga, muka gaishe ta. Daga can muka biya gidan margayi Malam Mati muka yi gaisuwa. Yanin ranar dai a haka muka gama shi. Shiga nan fita can, sai wajen karfe biyar muka koma gidan Sailuba. Ma'u da Yasira suka koma gidanta, ni na tsaya a wajen luba. Sai da na taya ta tai girkin abincin dare, sannan na mata sallama na tafi, lokacin har an gama kiran sallar magariba. Na yi sallama na shiga ɗakin fatsu. Tana zaune akan abin sallah tana lazumi a tsakiyar ɗaki. Ta bi ni da kallo lokacin da nake ajiye hijabin da na cire akan gado. Ta ce wato na ila kina nan da yawon nan naki ko? Yanzu saboda Allah kin fita tun da sanyin safiya sai yanzu nake ganin ki? Saboda kin rena ne komi. Idan a gaban mahaifin kike kina irin wannan yawace yawacen ne babu gaira babu dalili? Na ce haba fatsu, ya zaki ce wai ina yawo? Ziyarar 'yan uwa ce fa na yi. zumunci, kuma a gida yawon me zan yi? Ba ni da kowa a can sai nan ɗin dai, kin san haka. Ta ce ai sai ki ta yi, tunda bakin ki bai iya bada hakuri ba balle ya amsa laifin da kika yi. Koma gefenta ne na zauna ina yar dariya. To na ji fatsuna, Allah ya baki hakuri. Na tuba na ba Allah na bi ki. In Allah ya da gobe babu inda zan je. A ƙugun ki zan wuni, kin ji daɗi? Ta dan harare ni cikin wasa. Gefe ɗaya kuma tana ƙoƙarin danne marmashin da take yi. Ta ce Allah ya sa, kullum dama ke magana ki ɗaya ce amma ba kya cikawa. Na ce in Allah ya da wannan karan da gaske nake, I will all be yours gobe. Kamar yadda ne alkawari washe gari a gida na yi ne, ko nan da kofar gida ban leƙa ba, da yake ba wasu ayyuka muke yi a gidan ba. Na shiga ɗakin malam na fito da kayan shiga baki ɗaya na sharo ɗakin tas, na maida na sake mishi wani sabon shirin. Da yamma bayan na yi wanka na ɗauko littattafai na da textbooks ina da na taho da su ina bita. Na san cewa nan da sati ɗaya ne za a fara zancen mu koma makaranta. ba na bari ko da wasa in ke a gida idan na je hutu ina da lokuta na musamman da nake warewa lokaci zuwa lokaci na nakan ɗauko littattafai na in yi bita musamman akan kwasisin da zamu mu semester su ta gaba ko kuma wanda muke cikin yi da dare bayan isha'i muna zaune akan tabar matsakar gida burabusko muke ci wato tuwon biski ko tuwon tsakin masara ko na gero wannan karan na masara ne muka yi da miyar kuka da man shanu kamshin tuwon ma kadai ya isa sa hu mutum tsinkewa balle daɗin da yayi a lokacin malam yayi baki Tare muke cin abincin, shi da bakin a ɗakin soro inda ya saba ajiye baki na nesa. Bayan mun gama cin abincin na koma na zauna ina taya fasa haɗe kayan saƙa da ta yi da zare, kasancewar babu wutar lantarki. Hasken farin wata ne ta dai mamaye nan tsakiyar gida, sai kuma hasken wutar kandil da na kunna da ya ƙara taimakawa wajen ƙara haskake wajen. Ita tana gaban murhu tana zuba almajirai abinci. Malam ya ɗauki nauyin ciyar da almajirai waɗanda ƙarfinsu bai gama kaiwa ba. Yanzu ya daina karɓar almajirai na nesa ma, sai waɗanda suke cikin yoba kawai. kuma su bai yi nisa ba. Manyan tsofin almajiran shi kuwa tuni ya yaye su, wasu sun koma garuruwansu, yayin da wasu suna nan cikin gashuwa, wasu sun yi aure, wasu suna sana'o'insu, su da garuruwansu sai dai ziyara. Da ta gama zuba masa ta dawo gefe na ta zauna muka ci gaba da yin aikin tare. Wani almajiri ya sallama ya shigo, don muka amsa mishi. Ya durƙusa a gefen fatsu, ya ce wai an ce ana sallama da na'ila a waje. Na yi kasake na zari hannuna ina kallon yaron baki a ɗage, Wa na sani da zai yi sallama da ni a garin gashuwa. Inna ce ta tambaye shi in ji wa. Ya ce wai a ce in ji magaji ne. Sai lokacin na ji na sauki ajiya zuciyar da ban san dalilin ta ba. Na ce ka ce mishi ina zuwa. Bayan fita safasa ta kalle ni cikin yin kasa da idanu, murya cike da gargadi ta ce, Kin san dai yayinki ba zai ji daɗin wannan magana ba ko? Na kada idanu, gaisuwa ce fa kawai ba wani abu ba. Beside, babu wata magana tsakanina da magaji, sai zumunci kawai da girmama juna. Ta ce, ai shi kenan. Na sa hijabi na na fita, Kusan zan iya cewa magaji abokin yaye ne, duk da dai ba aboki ba ne na kud da kud, they were more like classmates. Shekaru kusan uku da suka wuce ya nuna yana sha'awar aure na, tun ma kafin mu haɗu da Umar. Na sanar da shi ban shirya yin relationship ba a lokacin. Ya ce ya yadda zai jira ni. Ni dai na fito fili na sanar da shi cewa ba ni da ra'ayin yin wata alaka da ta wuce ta zumunci da shi. Ya ce babu laifi ya amince. Amma lokaci zuwa lokaci yakan yi min tuni, ko kuma nuna alamun har yanzu fa yana sona. Ni kam sai dai in bazatar da maganar kawai. yanzu ma dai gaisawa kawai muka yi ya sanar da ni cewa wucewa ya zo yi da yake jiya ya ga wucewa ta ta kofa shagon ɗinkin shi shine ya ce bari ya zo ya min barka da zuwa muna tsaye a nan yaya ya zo wucewa na ɗan duka ina gaishe shi hararar da ya daka min kaɗai ya sa na ji 'ya'yan ciki na sana kaɗawa ya ba magaji hannu suka gaisa yana ta wani basarwa ya shige cikin gida yana ba da baya magaji ya ɗan dube ni yana ɗan yin murmushi to ranki ya daɗe bari in koma shago sai wani lokacin kuma na gyaɗa kai to magaji na gode na shige ciki shi kuma ya wuce ina yin sallama a cikin gidan yayi ta daina da faɗa wato da ila kunnan kashi ne da ke ko Sono nawa ina gaya miki cewa na hana ki tsayawa da wannan magajin na ce ni fa yayi babu abin da yake tsakaninmu da shi sai mutunci kawai zuwa fa kawai yayi mu gaisa ba wani abu ba murya cikin faɗa ya ce ko ma menene na faɗa miki na hana kuma wannan shine gargaɗi na ƙarshe da zan miki akan wannan maganar idan na ƙara ganin ki da shi a tsaye kin san hakan ba zai miki daɗi ba kina ji na dai ko ya shura kafa ya bar gidan tun kafin in ce mishi wani abu Na turo baki ina sata kallon fatsa da ke sakata kamar bata san abin da yake faruwa ba. Na ƙara turo baki na wuce ɗaki ina dira ƙafa. Washe gari a damatar na wani gidan inna Talatu, da yamma Hafiz babban ɗanta namiji ya biyo ni muka dawo gida. Sana'o'in shi yake yi a garin Gashuwa da sauran ƙananan garuruwan ƙauyukan da ke makwabtaka da Gashuwa. Kwanaki bakwai ne a Gashuwa ina shan hutuna. Da za a tambaye ni menene ainihin ma'anar hutu, to ni zan ce hutu a gaban fatsa da yaya shine hutu. nan ne kaɗai zan yi rayuwa ta yadda na ga dama ba tare da an juya ni ba babu abin da yake burge ni da zama na a gashiwa sai gani na a tare da dangi na sun lullube ni da inda na juya su ne babu ranar banza da wani nawa ba zai yi sallama ya shigo gidan bako ba ko da ni ban je na ga nawa ba wannan kaɗai ni abin daɗi ne a gare ni ina son dangi na. musamman fannin mama dangin babana da yake suna da rufin asiri daidai misali kuma da yake babu wasu na kusa daga 'ya'yan kawunnai sai kannan kakanni idan ka je gidajen su sai su ta wani daga hanci suna shan mur ko suna zatar roƙonsu ka je yi ne oho shi yasa wani lokacin idan na je gasho bai fi leƙa su sau ɗaya ba sai dai ko idan biki ake yi ko wata hidimar yau ƙauyen alƙali muka je ni da sailu ba akwai wata ƙanwar babana from another fada da take aure a can sunanta fatima amma juma ake ce mata duk cikin dangin baba ita kaɗai ce mai kirki da kuma zumunci yawanci idan harka ta gidanmu ta tashi musamman idan sa'anta suka haihu ita kam tana zuwa haka idan na zo gashiwa wata rana ta kana sake yi ta zo mu gaisa shi yasa ni ma bana zuwa ba tare da na leka ta ba kayan da na kai wa 'ya'yanta yawancin su wayanda suka yi min kaɗan ne na kai musu sai mazan da na shiga kasuwa na samo musu ta yi ta godiya da kasan harshen ta sai faɗi ƙasa yini guda muka yi musu musamman da yake yau kasuwar garin take ci muka shiga mu da hannu babban ita wacce take kai tallan nono rana ta ɗan fara alamun faduwa lokacin da muka yi sallama da su za mu tafi suka ciko mu da tsaraba kayan ƙauye cike tab da buhu Kasancewa fatsa tamun faɗin faɗan jimawa a unguwa, ya sa ko gidan sai Luban shiga ba na wuce gida. Baƙo yana kofar gida yana alwala sallar magariba, na durƙusa na gaishe shi, kai kawai ya gyaɗa min na miƙe na shiga gida. A gidan ma ita ma fasan alwalar na tarar tana yi, na shiga ɗaki na ajiye kayan hannu na nima na fito na ɗaura alwalar. Tun wajen ƙarfe tara na kwanta saboda gajiya da na yi, saboda mun sha yawo a garin alƙali yau. Har barci ya fara ɗauka ta na jiyo muryar yaya kofar ɗakin fatsu, suna magana shi da ita. Fatsu take cewa, ai kuwa ta daɗe da kwanciya, idan ba sa'a ba ta riga ta yi bacci zuwa yanzu ya yi ga shi ke ajiye mata ni ma a hanya na siyo shi kin santa da son kifi soyayye yi jin an ambaci kifi sai na yi wikit na hantsilo daga kan gado kawai sai gani na suka yi a gaban su fasta ta dafe baki kai wannan ya Allah ya kyauta miki ke kam na yi zaton kin yi bacci na ja leda da na gani a gabanta ina murmushi na ce na dai fara amma bai yi wani nauyi ba yaya ya hanya yayi dariya lafiya launa ila bari in ƙarasa gida ni muka mishi sai da safe ni da fatsu ya tafi ni kuma na tashi na shiga ɗaki na ɗako yaji na koma na zauna kifin na ɓare ina cire masa ƙaya ina dangwala yaji ina ci gafatsa kam hakan nan ta ci shi ganin malam bai shigo ba yasa na kai mishi nashi ɗaki ruwa na kora mai sanyi na koma ɗaki na kwanta wayata ta fara haske wanda yake nuna min ajiyayyen sako da ban gani ba na yi unlocking wayar ina dubawa umar ne da janan shi yana tambayar yadda na wuni ita kuma tana tambaya ko na ji koma makaranta nan da kwanaki hudu na maida mata amsan na sani shi ma Umar ɗin na mai masa da reply. Na koma kan gado na kwanta zuciya ta cike da tunanin Umar. Kwana biyu ba mu waya da shi ba, ko musayar sako. To da yake sautari haka muke kasancewa ya sa ma ban cika damuwa ba. A hankali wannan tunanin nawa ya gangaro kaina. Jibi nake so in koma gida saboda in fara shirye-shiryen komawa makaranta. Kasancewa shekarar ƙarshe za mu shiga. Na san project da sauransu ba za su bari in ƙara samun hutu mai tsayi kamar wannan ba. Tunike wasu fatsa ta fara lullube ni, Na yi fatan a ce na haɗu dukan wasu kayana da zan buƙata daga gida. Da bari kawai zan yi in wuce daga nan tunda dama na saba yin hakan. Amma yanzu babu damar yin haka. Su ma na san ƙila tsakanina da su sai dai ko idan yayi ya je Kano ko Kaduna ya biya ta waje na. Amma na ƙudurta idan muka samu hutun sallah wannan karan anan zan yi shi. Da wannan tunanin dukan bacci ya ɗauke ni. Washe gari na shiga yin sallama da mutanen garin Gashuwa. Wasu dangin ma sai ranar da leƙa su, kasancewar mama Allah ya albarkace su da dangi masha Allah. Ranar da zan tafi kan ban ma fara shirin tafiya ba sai da na karya. Sai wajen karfe tara sannan na miƙe. Tuna kaya na san haɗu a bayan mashin ɗin yaya. Bayan akwatina, akwai jakar gana musgo madaidaiciya shaƙe da tarkacen tsaraba da aka haɗa mu waɗanda zan koma makaranta da su. Dangin su busasshen kifi, cikwi. Akwai wani abu da iya lami take min wai shi mitimis. Da naƙaƙƙiyar ɗanyen gyaɗa ake yin shi da siga. Sai a yanka shi in cubes kamar dai tuwon madara. Shi ma sai da ta cika min ƙatuwar leda da shi. Haka dai abin yake kasancewa a duk lokacin da na je gashuwa. Ƙaunar da mutanen nan suke nuna min is so overwhelming da take saka ni zubar da hawaye a lokuta da dama. Ko yanzu da yayi raka ni tasha ya biya min kuɗin mota tare da damƙa min wasu a hannuna in case zan buƙaci wani abu. Ga kuma hannuna rike da plastic roba da Sailu ta soya min chips ɗin dankali da sauce ɗin kwai ta bashi ya kawo min. Hawaye nake ta sharewa. Ya dafa kaina yana murmushi fondly. Cike da tsokana ya ce, na hawayen mana. ba san wanda ya shagwaba ki da yawa ba illo. Har sai yaushe za ki girma ke kam. Ne murmushi ina share hawayen. Yana tsaye na shiga mota. Da yake karama ce ba bos ba, tuni ta cika. Ya yana tsaye na daga min hannu muka ɗaga daga cikin tashar. A mota na rubuta text na tura wa Janan da Umar don su san da ta. Na mai da kai na jikin mota na kwantar. Maryam da ke kan abin sallah ta yi tsalle daga jin muryata. Ta dafe jikina tana ihun oyoyo. Ina tunanin ji ihunta ne janyo hankalin sa awal. Sai ga sun faɗo ɗakin da gudu su ma suna masu ihun murna. Na yi dariya tare da zama daram a ƙasa sakamakon jin suna neman kayan da ni a ƙasa. Sai da suka gama ihun murna na buɗe jakata na ciro chocolates E-class na damƙa kowannen kowannensu a hannu sannan duk suka watse. Na tashi na shiga ban ɗaki na ɗauro alwala. Kasancewar an fara ruwan damuna. Iska mai sanyi tana kaɗa sakamakon ruwan da aka gama yi da rana. sai da na sallah sannan na ɗauki wayata na sanar da siyaya da fatsu karasowa ta gida lafiya. Na fita na leƙa ɗakin sa duk na musu sannu da gida. Na san cewa in ba leƙawa ne ne ba, babu wacce za ta damu ta farta min ko kalmar sanne da hanya ne za mu iya haɗuwa da su gobe a tsakar gida ma nuna kamar dama can ina cikin gidan ina gamawa da su ban bata lokaci ba na nemi makwancin bacci ina ya da kai akan katifa ta kuwa bacci ya awon gaba da ni ni dai za ka magana da ake yi babu kuɗi a hannuna na ila duka duka jiya na biya wa yara kuɗin makarantar school fees su ma ga kuma sauran hidimar gida da ke kaina ta ina kike tunanin zan lalibo naira dubu arba'in cikin kwana biyu na kyafta idanu kamar wadda abu ya faɗawa cikin idan tun da ya fara magana kallon shi kawai nake yi babu ko kiftawa saboda jin maganganun da suke fitowa daga bakin shi sai da na haɗi yahu na jika na da na ji ya bushe na ce amma baba tun da na zo dama na faɗa maka kuma yanzu idan ban biya kuɗin akan lokaci ba ba zan taɓa samun accommodation ba ya kalle ni a kaikaice to yanzu ya kike so in yi ne tunda na ce miki bani da kuɗi a hannuna ina kike tunanin zan je in lalubo su ramata da ke gefen shi ta kalle shi tana wata kwarkwasa ka sa akwai kuɗin ankona da ke kanka ko kuma bikin satin sama ne ban san lokacin da na jefa mata harara ba aka yi sa'a ko ta kallo ni muka haɗa ido da sauri ta janye kanta daga kallo na na yi kwafa can ƙasan zuciyata ina rai kin kyautawa kanki baba ya ce to mu jira zuwa ranar laraba mu ga yadda hali zai yi daga wannan magana sai ya ɗauke kan shiga baki ɗaya daga kaina clearly dismissing ɗina yake yi da miƙe gwiwa a sabule, na fita daga ɗakin gefen katifa na laliba na zauna Allah ya so ni Maryam ba ta gida wai ta tafi suna gidan ƙawarta. Shigar banzar dai da ne mata magana akan ita ta yi. Binta da kallo kawai ne lokacin da naga ta fito sanye da riga da sket na atamfa. A musu wani irin dinki na cin mutunci. Sket ɗin ya matse ta tsam, kamar in ta nishi mai ƙarfi zai yage. Rigar ma haka. Ga wani ɗan iskan show me your back shi ma da aka yi. Ta yi ɗaurin ɗan kwalin na mai naɗin donuts a goshi. Ga nan kamar matacin koko saboda share-share da yi ta ɗora a wuya. Ban ma yi tunanin mata magana ba. Har yanzu fashin abin da Aliyu ya min kamar sabo yake a cikin raina. ban kuma shirya shiga wani sabon ɓacin ran makamancin haka ba so sun. Ko ma dai menene ta yi Allah ya gani na yi bakin na Magana akan shiga banza irin haka ba tun yau nake yi wa Maryam ita ba. Tun kafin ta fara kirgan dangi muke haka. Sai kuma ta nuna ta fahimta ta ji magana ta. Daga baya sai ota ta ƙara ziga ta dai, sai ta koma cikin ruwa tsamo-tsamo. Allah ya so mu dai ita kaɗai ce budurwa mai tasowa a gidan. Sauran yaran duk suna kan hanya. Ina kuma fata kafin su gama yin hankalin kansu, su ɗauki irin ɗabi'ata za ta daina. Rashin Maryam a ɗakin ya bani damar jingina da bango. Na tsandama cikin tunani mai zurfi. Ya kamata a ce na saba da abin da baba yake min. Sai dai kamar yadda ba a taɓa sabo da wahala, haka ma ba a sabo da bacin rai. Musamman idan wanda yake haddasa maka hakan ya kasance majibanci, kuma majingina a gare ka. Wanda kake ganin zaka iya raba a lokacin da komai ya yaye maka baya, kuma ya tallafa maka. Sai dai no, ko kaɗan ba haka take gaba ba. Lokacin da za mu tafi registration mu na farko, haka baba ya min wannan dilayin ɗin, Sanadiyar haka na rasa accommodation a cikin hostel. Wata kawarmu da muka yi SBRS da ita, ita ta yi squatin ɗina. Believe me when I say it wasn't fun at all. Ban taɓa daina kaina ba sai a wannan lokacin. Ban taɓa jin daɗin rayuwar gidanmu ba. In fact, ne zan iya dukan kirji in ce rayuwar makaranta ta fiye min rayuwar gidanmu. Amma a wancan lokacin sai da na fara thinking wannan tunani. Sai da na gwammace rayuwar gidanmu sau ɗari akan wannan rayuwar. At least a can ina da wajen da zan kira na. Sannan a duk lokacin da dare yi a gida, na san cewa ina da wajen da zan kwantar da na amma ban da nan. Haka ta ci gaba da faruwa. For ban taɓa biyan makaranta akan kari ba. Kullum kuma ko da yaushe, sai na ƙara kwanaki ko satuka. Duk wanda cewa kowane lokaci na kan faɗa baba da wuri yadda zai da kuɗin, but no. Ko da yaushe akwai uzurin da zai ratso ya shiga ta cikin wa'annan kuɗin. Ban sani ba, daga gare shi ne ko daga matan shi, ko ko in ce matar shi, Allah ne masani. Yaya Mudassir Allah ya albarkaci rayuwarsa, Da ba don shi ba kam, ban sayar da karatu na zai kasance ba. Idan Allah ya taimaka yana da kuɗi, shi yake ɗaukar jigilar registration ɗina. Daga baya idan baba ya turo in tura mishi. Duk da yawancin lokuta yakan damun da su ko kuma ya ce in bar su, sai dai in maida mishi rabi ko ya damun da rabi. Ko last year Allah ne ya sa yaya Jamil yayin Janan, da yake lecturer ne a cikin makarantar da ba ta ɗaki, yaya ya hana ta zama, ni kuma ta bar min shi. Da tunanin iri-iri na kwanta, sau tari sai in ji baki ɗaya karatun ya fita a cikin raina. in ji kawai gwanda in haƙura da shi in huta da baƙin ciki da takaicin da nake kwasa daga wajen baba sai dai wasu lokutan sai in ga daurewar tafi musamman idan na ga cewa shi ne kaɗai gata na a yanzu karatun shi zai tallafa min tsaye akan kafafuna ba tare da na jingina da wani ba idan na yi haƙuri na ɗan lokaci ne komai wucewa zai yi ya zama tarihi kamar bai faru ba at least abin da nake fata kenan washe gari da daddare mun zagaya nan baya gidanmu ni da kulsum dubo wata hasana wadda muka yi aji ɗaya da ita a makarantar islamiyya A hanyar mu ta dawowa muna tattauna game da matsalolin da ita Kulsum din take fuskanta daga tsohon mijinta. Ya fara mata zuriya akan cewa yana so ya karbi Munira daga hannunta. Ita kuma ta ce gaskiya ba ta son bashi ita. ne kai na shawara da na bata kenan. Na ce idan da yadda za su yi akan hakan gaskiya su yi, ya bar mata ita ta tarbiyyantar da ita a gabanta. Tunda ba wai magana aure ce ta taso mata ba, ko idda ba ta gama ba, balle ya ce ta wannan dalilin yake son karɓarta. Walhalin da na sha a hannun kishiyar uwa shi nake guje mata. Duk da cewa ni rashin mahaifiya ne ya janyo min, ita ta ta mahaifiyar tana raye kuma tana ji tana gani haka za a fi karfinta akan yarta ba na fata ko makiyina ya dandani kwatankwacin abin da na dandana abin da na dinga tunani a cikin raina kenan ban furta mata hakan ba amma ko da kasancewa ta kawata ko ma in ce aminiyata tarihin gidanmu da irin zaman da na yi da mutanen gidan da ma wanda nake yi ba duka ta sani ba ta dai san wanda ta ya jiye mata kuma idanuwan ta suka gane mata shi kenan a tunanina ta da abin da ya wuce kuma yake so saran mutum duk ba solution bane hakan babu abin da zai haifar maka sai ma wani ƙarin ɓacin ran hakan zai sa ka kullaci mutum a cikin ranka kila ɗan mutuncin da kake gani nasu ya zubi babu abin da zai sa kuma babu abin da zai hana daidai bayan gidanmu na hangi wata yarinya liba yar ɗakin ta ce a nan cikin unguwa take duk wani gulma da tsegumi da ya taɓa gidanmu daga gidan su yarinyar ne yake fara fita a durƙushe na ganta kamar tana tonon ƙasa ko kuma wasa take yi sai wayoyi take yi tana ta kalle-kalle kamar da yau da take tsoron wani ya ganta na ɗan mutsa fuska cikin kokonto kamar zan ƙarasa an ga abin da take yi sai kuma daga hakan ba hudumi na ne. tunda ba shiga harka ta ko ta mutanen gidansu nake yi ba muka wuce a tsakar gidan su kulsun muka zube ni da ita akan tabarma muka ci gaba da tattauna al'amuran da suka dame mu mun yake shawara za ta je ta samu kawunta ta yi mishi bayani zai je ya sami iyayen mukta din ya musu magana a cewar inna hakan zai fi kawai in ya so in ta tashi yin aure ko kuma ita da ta fara mallakar hankalin kanta sai ta koma din tun da daidai inda aka je aka dawo gidan mahaifin nan nata dai shine mutuncinta da wannan ne musu sai da safe na wuce gida washe gari laraba nisa a samun baba kafin ya tafi wajen aiki na gaida shi ya amsa yana kora shayin da alawiya ta hada mishi yayin da ramata take zaune a gefen shi a hakimce yadda na zaune a gaban shi na san cewa ya san dalilin yin hakan amma ya fasar da ni ban yi fushi ba na kaskantar da murya na ce baba zancen registration dina. da farko shiru ya kaman ba zai yi magana ba can kuma ya gyaran murya ya ce kuɗin nan naki fa sai dai ki haƙuri zuwa satin da zai kama ranar litinin zan biya wa ƙaninki kuɗin wa ek da neko abubuwa za su min yawa wani abu da ya kusa bani dariya shine jarabawa wa ek da neko za ta iya jira hannun da watanni biyar zuwa shida masu zuwa tunda dai ba a fara zancen yin ta ba balle a kai ga saka deadline ɗin da waɗanda ba su biya ba ba za su rubuta jarabawa ba da sauransu na so in nasar da shi hakan idan ma mantawa waye. yadda na ga ya zubo min ido yana jiran ya ji ta bakina ramata ma da alabu ya sun zubo min nasu suna jiran in yi magana kila dalilin haka ma baba ya yi fushi satan saman ma ya zo ya ce ba shi da kuɗi. Hakan ya sa na haɗiye takaicina da malolan da ya tsaya min a makoshi. Na ce babu laifi, Allah ya hore. Na tashi na ƙara gaba. Ban yi kuskuren kallon da suka bini ni da kallo baki a dage ba. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu da sa'aya a nan. Sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Da fatan mun sha ruwa lafiya. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima.